da talatin da uku daidai kuma da tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kuma wani shi ne darasin mu na goma sha biyu a cikin wani littafin albarka al'aqida da tahawiyya ta imam abu ja'far al-tahawi karatun da ake gabatar da shi a wannan masallaci ne albarka da ke nan kawai cikin garin a karatun da na jiya malam ya fice mana magana akan abin da ya shafi aqidar ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi wanda ya aikata babban laifi laifin da babban laifi ne amma ba shirka ba domin ya ce da shirka mutum ya fita musulunci ba ke daya ya aikata babban laifi malam yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala in ya ga dama ya yafe mishi kenan yana karkashin ganin daman Allah insha Allah ya ghafara lahum wa ata'ahum bi fadli kama zakara azza wa jalla fi kitabihi yaghfir ma dun dhalika liman yasha' وإن شاء عذبهم في النار بعدل وإن قال له هذا ما إيه، عذب تبدا سودا يتا ولا كذا عذب تنفني ثم يخرجهم منها برحمته فما الله تعالى يكتب سودا تشكيمتا برحمته وصفات الشافعين لو كنا شيطان من أهل طاعته سكن وقم بسكن من ذا الله سكن الله تعالى بيئة ثم يبعثهم إلى جلتي سمع الله تعالى يقول سبحانه الجنة wa zalik abin da yasa Allah ta'ala ya musu wannan ya fitar da su daga wuta ya shigar da su aljanna bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifati don Allah madaukakin sarki ya ci ke jikuntar waɗanda suka san waɗanda suka imani da shi shi abin da yasa kenan bai sanya su kamar waɗancan ba wala ne ja'alun fi daraini bai sanya su a gidan duniya da lahira ba ka ahli nukrati kamar mutanen da suka kafirce masa saboda haka ku ahalin mukurati waɗanda suka kafirce masa wannan ba su san shi ba su imani shi ba ko kuma waɗanda ya sanya masu azaba ta dindindin su ya sanya azaba su ta wani lokaci ne saɓanin kafare waɗanda ya sanya azaba su ta dindindin su waɗannan da yake nasu khalidi ne fi hali babu abadan a ga sai zama ba a sanya su kamar kafare waɗanda suke khalidi ne fi abadan ba allah الذين خافوا من هدايتي خافوا من هدايتي waɗanda suka taɗe suka rasa huriyar Allah ta'ala wa lam yanalu min wilayati fa su samu wani abu na taimakon sa ba Allahumma ya waliyal islam wa ahli sabbitna ala al-islam al muqaddis la shi ne inda muka tsaya darasi da gabata yau za mu tashi inda malam yake cewa wa nara salata khalfa kulli darbin wa fajirin min ahli al-qibla wa ala man mata minhum malam yace wa nara salata kuma muna ganin halaccin sallah in kai sallah ta yi khalfa kulli barrin bayan duk wanda yake mutumin kwarai aw fajiri ko kuma mutumin da yake ba mutumin kwarai ba ne muna na ayyukan fasirin da yake mummunan zaton da ake mishi ya sha ya rinjayi kyakkyawan zaton da ake mishi amma in kai sallah a bayan ta sallah ta tayi min ahlul qibla mutum yana cikin waɗanda suka yarda da ka'aba ita ce a qiblar su na yana cikin musulmi wa alaman mata minhu kuma mun ga cewar wanda ya mutu daga cikin su in aka min sallah sallar ta yi na sallar jana'iza kenan wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a cewar yin sallah a bayan wanda yake mutumin kwarai halattacciyar sallah ce in kai sallar sallar ta yi hakan nan kuma yin sallah a bayan mutumin da yake ba mutumin kwarai bane haka dai ka iya haka ka samu kana zuwa ka samu shine limamin ko a ranar idi ka zama shi ne da namun juma ka ce a'a limamin idin kace ce a'a yau kuma su wani dai limamin idi shi ke nan ba zai baka iya kake kai Allah ya ku barka bi kuma kana shigowa ka zauna ka shigo masallaci ka zauna ka yi kuretin masallaci ka zauna kana ta ka gana ka zuwa ka kawai ana jiran gidan da shigo sai ka gan shi wa shigo kace ce a'a yau kuma su wani dai limamin juma ba zai baka iya yana muddin shi karanta shi in ne sallar sallar shi ta yi to haka in ka sallar ba ni sallar shi sallar ta yi wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa yasa imamu al-barbahari ya faɗa a cikin sharh sunna duk malamai da muke karanta littafansu na sunna suke faɗan wannan maganar yace wadara salata muna ganin halaccin sallah in ka yi sallah ka ta yi khalqa kulli dabbin bayan duk mutumin da yake mutumin kwarai ne dama nan babu magana akan shi wa fadin haka yanzu mutumin da ba na kwarai ba mutum yake sallah a bayan shi sallah ta kawo min ahli qibla mutum yana cikin musulmi kenan duk aikin laifin da yayi bai aikata laifin da ya kafartar da shi ba kun gane ko amma da ya aikata laifin da ya kafartar da shi ba wannan ba a magana hakan nan wannan sallah daga cikin salloli kenan da kai a bayansa hakan nan kuma in ya mutu kai ne sallah wa alaman ma minhu hakan nan wanda ya mutu daga cikin su za su ga al'umma musulmai ne ke sallah wanda ya mutu daga cikin su guda ma ya fi kashi biyu ko dai ganin mummuni wannan za su mai sallah kai tsaye ko dai ganin munafiki in ya ganin munafiki bai bai kai baka san shi munafiki bane shi da nan za ka mai sallah in kuma kai ka san shi munafiki ne kuma ana nufin munafikin da ke fitar da mutum daga musulunci da ke fitar da mutum daga musulunci kuwa shine yadda mutum zai bayyanar da musulunci a fatar baki ya ɗaya kafirci a zuciyarsa duk mutumin da ka san kafiri ne zindiki ne ya bayyana da musulunci ne kawai a baki ya ɓoye shi a zuci ya ɓoye kafirci a zuciya wannan munafiki ne in ya mutu ba ta yi sallah ba a yau za ka hana sauran mutane kuma su zai sallah ba da zarar zaɓi ne dai sallah ne ta wuce kawai yasa umar dan khattab ya kasance in ya galla da zai ta gani ya mar da yawa mutane sallah ba da yawa mutum sallah ba shi ma sai sallah da yi sallah amma kuma bai hana ko ina sallah ba wannan kaga bayan suwa kenan in mutum ya rasu mutum yana an sunan musulmi to wajibi al'umma musulmi da su ne sallah sai dai in ya zamana mashahuri ne a aikata manyan laifuka ya shahara sosai da su zai na aikata manyan laifuka dan fashi ne an gane wannan da ke ko mutum ne wanda yake gaba ɗaya ko ya riga ya shahara a kan ko lafiya kan shi ne. wannan bai kamata mutanen ƙarai da ake ganin garin su limamin gari ko mafi a gari ko manyan ya ɗalibai da ake ganin su a gari ya zama da sun tsoro a gaban gawar shi wai suna mai sallah ba a ta kai da suke ganin kawai wanda zai ci cewa ake yin sallar ne a lokacin akwai kowane da ake yi ne sallar shi in ya ce wannan bai hana a ɗaki tsakanin ka da ubangiji ka roƙa mai zakara don kauce kare sallah sai ya ba da lafiya ga mutane kira to abin ba da mufti ne na yi sallah abin da limamin gari ne yi sallah ana fata mun gane wannan wannan in ya mutu kenan to kuma in yana da rai ya halatta in ko sallah a bayan shi sallah ta tayi wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa zan karanta mana uh, sharhin al-imam al-qadi ali bin ali bin muhammad ibn abd al-izz al-dimashqi akan wannan magana yake cewa Allah ta'ala ya jikin shi da gafara wani ɗazira masu wanda aka nan man sharhi ne hanyoyin sadarwa na yanzu za su taimaka ne amma na wani ke yana ƙasa karatu wani biyan da ake yi ko musu yawwa اعلم رحمك الله وإيانا إن جي ابن ابن عبد العز كنا الشرح لما الجبل ده مكي كرم سوا ومر الصلاة خلف كل جرد وتاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه أبين لنا يكي تشوى اعلم رحمك الله وإيانا كسني الله تعالى ومك رحمة الله ومن رحمة بكي أنه يجوز للرجل أن يسمي خلق من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة يا هلتا يا هلتا جمتين يسلى أبايا متمن ببيسان حال سوا dan bidiya ne ko fasiki ba ka sani ba mutumin kware ne ko mutumin kware ba masturul hal kenan ko ko majhulul hal wannan sai ko ya halatta ke sallah a bayan sa bittifaqil a'imma duk malamai na da من شرط الإتمام أن يعلم المأمون بإعتقاد الإمام بايا cikin sharaɗin kafin kai koyi da mutum cewar mamu sai ya san aqidar limaminsa ba cikin sharaɗin koyi da liman wala an yamtahinahu haka man baya cikin sharadi ma ne ya jarraba liman ya ce ma za ta kake me kake akidarka yin haka ma bid'a ne bal yushalli khalf al-mastur al-hal ya halatta in salla bayan wanda ba san halinsa ba domin al-asl shine musulmi sai sai ke salla bayan shi ina ba dora ba kuma ba sunna bane bid'a ya zama da cewa in za ka sallah sai ka san wannan da zarar ka yi gaba mu ana sallah kai ya ce ka bi sallah ka wannan shine sunna amma ka za ka san sai ka sai a kile shi a addu'a ko na maka ba ka bari ni wannan halin da zai bayyana komai da komai illa ba ka tunta ba tun karan ke wannan ba sai abu na biyu malaki wa mubtadi'in ila bid'ati aw zahiri وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأمون يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ملك ولو صلى خلف مبتدع إلا ما تنزل يصلى باين تنكير الدنبدئة أنا بدي أقول لك كافر تبشي ما أبن لما فسر هذا التنكير يدعو إلى بدعته yana kiran mutane zuwa ga wannan bid'ar da yake haka ya ne su je da bid'a ke amma mutumin da mai da yake kuma ya gona gaba shi ma yana nan da annabi kira ko wani mai gano ayoyi da dinga na bishi da yake kankara musu tsara ba ga da gwamnati cikin dan bid'a ba to wannan bid'a shi ta ta har yana tallata ta yana fassar ayoyi amma bid'ar ba ta zama mukaffira ba kusan bid'a za ta su kashi akwai bid'a ake mukaffira wacce take kafartar da mutum akwai bid'a da ba ta kafartar da mutum littafin bude da fata ka fitar da mutum kamar maulidi da wanda gara maulidi ba ta ka da mutum kuna gina da kyau kuna gina da kyau duk ya maulidi ba ta ka da mutum karanta salatul fati kadai ba ka fitar da mutum na fita karatun ya shafi ko karanta salatul sati kadai baya kafartar da mutum amma kuma baya cire wasu mai gargajiya to cire dan bid'a ne ba kafartar da mutum amma a lokacin da yake ai tayi da Qur'ani a lokacin da yake ta fi salatu na Rasulullah ya ya karanta to ga wannan ya yi irtika zuwa wani mataki kada ci wani da kyau ko da gaban mutum ka ga karanta salatu sati wannan dan bid'a ne amma bai kafarta ba تنشر duk wanda ya karanta ai da sun yi a ciki cewa yana kudurta wannan wani abu ne daban da shi ne gini da wani amma zai ka ji mutum ya karanta salatin sati wannan baya zama da shi kafiri shi ne da ke ko zalli na san waɗanda suke cewa a hirkin ka da ɗariƙa a gaban su ɗariƙa ta zo suna kano ne da zuka ta zo malamin su da ya karanta da su karatu allo yana cewa su sun karanta a ƙwar'ani wala ya bihi tariqa illa tariqa su sannama sun ce ne da go amma Allah ya ta ce ma addu'a zai ce fatiha da salatu fati ina ga mun yi tuwani ka ɗora mutane a ma'auni na ilimi jowa mutane sun gani cikin aiki ciki ba kuma kare ka nake kowa za ba ka sani karanta salatu fati kaɗai ba a kafartar da mutum amma kuma dan bid'a ne ya ta bid'a amma muna magana ne kan kafiri ne ko ba kafiri ba dan dole ya akan wannan kafin mutum sallah sai kana ta salatu fati sallah ya take sallah ka tana sallah ka ba za ka ce sallah ka ba ta nan ba sai in ya ce sai in ya faɗa da gashin da cewa sai da Qur'ani ko ta fi Qur'ani ko ta fi salatu da wasu sallah da sauran wasu abubuwan da yake wasu kadan ne a cikin wanda yake suke da wani akida ai fasikin zama rikic ko kuma tsiri dan ko kuma fasiki ne da ke bayyana da fasikancin nasa wa huwa al-imam ratib alladhi la yumkinu salatu illa kuma shi ne wanda ba zai iya yi ya kai sallah ba sai bayan misali ki shi ne inda aka tura kai kai da assignment naka ma'ana ai ta gama ko ba da ne inda aka tura ta wannan masallacin shi kadai ne kuma shi ne za ka yi juma'a ko kuma wata rana ta zo ƙauyen ku wannan limamin na ƙauyen naku shi ne wannan ne kaɗai masallacin juma'a ko dai ke sallar juma a bayan sa ko kuma ke sallar azhar a gidanka babu wani zabi akan wannan zargin ko kuma shi ne limamin iri guda biyu limamin karamar sallah da babbar sallah kenan والإمام arafa ko kuma shi ne limamin a ranar arafa. ذلك وما إلى ذلك لما كنا نقول أن أبو بكر بما بيد ذلك كيف كذي ما نقول إن المأمون يصلي خلفه ما نقول صلى الله عليه وسلم عند عامة السلف والخلف بما لم يسلف وجاءك هذا الذكر كان وانا لا تكي صلى الله عليه وسلم أي رأيك في مدين لا ينزل في كل جرا يجب أن الإمام الجريكي من علم تاريخ wanda yake aƙida shi ta ɗarika kafin ta da shi ba ko yana da su jami'a da inda mutum zai samu aljanna ka fahimce ne da ke ko haka yake nufi amma kwata kwata shi da yadda cewa rawai a kwata da bari za ka ɗauka mutane dubu saba'in ba waɗansu ne a ka'ida suke kafirtarwa in ba san ba fahimci cewa akwai a ka'ida suke kafirtarwa akwai kuma abubuwan da suke kawai yi da kawai gudu a mutum amma ta ta da fita da ba ta da shi ba to in ya zama da irin wannan ne yana kan bid'ar da bata kafartar da shi ba to yin sallah a bayan shi sallar ita ce kai mana yake wa matarkar juma'a ta jama'a duk wanda ya bar sallar juma'a ya je ya bar sallar juma'a ya yi kunshe kanshi a ɗaki ko da duk garin da yi musu kallon musulmai ba yar jama'a ya iya sallar jami'i kalmar imamin kafir bayan imamin da yake tuntunin ba mutum jirgi bane فهو مبتدئ inda أكثر العلماء wannan mutumin cincinin ɗan bidiya ne wurin dukkan mafi yau malama da suka fara malamai sun da ita suke jiya yadda muke jiya ta ko wasu shehu abin da yake daren annan ne shan nuna da lai duka ya tallaci wannan sallar da zai sake ta ba fa inna sahabata radiyallahu anhum kanu yusalluna al-jum'ata wal jama'a domin sahabbai sun zama da suna sallar juma'a da sallar jami'i khalfal a'immatul fujjar bayan shugabannin da suke azzaliman shugabanni ne jahirai ne ba mutanen ƙwarai ba ne wala yu'idun ba sa sakewa kama kana abdullahi bin umara kamar yadda abdullahi bin umar kaga san ana maganar sunna a cikin sahabbai abdullahi bin umar tana cikin kan gare sosai da sosai ba ana maganar sauran ba sa abin nan bane amma abdullahi bin umar nan yana tafiya yana tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah ya ce wata bishiya to shi ma duk ranar da tafiya ta dole shi hanyar in ya zo sai ya ce wa kowa sallallahu alaihi wasallam yake kamar yadda abdullahi umar ya kasance ya sallu ya khalqa al-hajjaj bin yusuf ya kasance yana sallah ba hajjaj bin yusuf a saka wanda yake kinta mutane a wurin sa kuma kasance ya shi ne a bayan ka a gaban ka hajjaj bin yusuf a saka yana suka sai sun san shi wa kana anas radiyallahu wa kadhalika anas radiyallahu an haka na anas bin malik Allah ta'ala ya kara mu da mutum mai kenan وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن عبد المعيط هذا ما عبد الله بن مسعود ده wani wanda ba shi ba sun kasance suna yin باين الوليد بن عقبة بن عبد المعيط وكان يشرب الخمر يا كفن شو ولا من بيجي صلى باين سا تنزل بس يشرب الخمر ما ولا سنزل حتى إنه صلى به الصبح مرة أربعة har wata rana ya nufi sallar asuba raka a hudu sun ba ƙara sannan ya ce a hudu ya ce a ƙara mutum na فقال من ابن مسعود sai عبد bin بن Allah ta'ala ya kara مش da ما ma معك ma'aka min bil yawm fi ai tun da aljibir ya fito a yau da karatu zai kullum haɗa kan al'umma ake bukata duk yadda abin da ke rikicin cikin gida ne rikicin ɗin ba kafirci bane ya bayyana kuma kafircin da ba mu bukatar tawili kada ce to ai tun da yana salatin fati ai ya gudurta ki da ba ora maka ba ba shi ya faɗa ba ora maka ba to yau su jahilai ne ku karago da shaidu ne to yawan su jahilai ne kun ke nan da kyau ko kuma dai mutum a ce ai ko da ake magana za ka farko a cikin asabin mutum ne haɗin za ka ce wani da wani kan da ne sun bayyana a gaban shi sun gani amma kai da kallon wasu kasan da kwanta aka dora musu kawai to bai kamata kai wa abin abin nan dukan kadan ganyen kadan da baki ɗaya ba ku duba da gogon nan ka sallar asuba iya raka'a hudu a bayan shi a cikin mamu a da Abdullahi da Mas'ud ne biyo yake in kara muku to zama nan kenan ita hanyar da suke kare ne. yan uwa bai kamata ba ba sunna bane ka tukuta bai da alaka da sunna ka je karkararku a tura ka aiki a tura ka irani ka je ka ware gefe guda ka kunshe kanka a daki ka ce nan za ka salla da mutanen garin arnani da mutanen garin mushrikai bari ka bayyana da shirka su a fili yi sallah tare da su kun gano mu da ce ko yi salla tare da su wasu abubuwa biya za su bayyana a gare ka tun da man gaba ɗaya daga an ce ake ba irin su irin ba ka sallah tare da su da zato da kuma duk daga an gicciya musu kana zuwa wannan juma ke sallah wannan juma ka sake koma ke sallah wannan juma ko hudu sai da ana cewa mana to ai irin wannan zuwa ka koma da kafin mulmin da zai rinka mana musiya mana cikin wannan ai kafin da rinka mana musiya mana shi ba amma kiyaye bidiya da kuke kafirci ba wanda ba shi ne karatun har kuma za a tarbe shi mala yake cewa wa amma idza amkana fi ilmi juma'ati wal jama'ati kan al ba amma har akwai yadda ka yi kai sallar juma'a ko sallar ne a gaban a bayan mutumin kwarai fa hadha aula min fi'liha khalf al fajr wannan shi yafi wa hina idin to a wannan lokacin da kake da dama kai sallah bayan mutumin kwarai mutumin kirki kuma sallah bayan mutumin da yake ba na kwarai ba sai ba sallah khalqal fajr min ghairi in ya sallah bayan alfajir ba tare da mutum ba wa huwa mawdu'u ijtihadil ulama to malamai sun ijtihadi sallah ta yi ko ke ba a wannan wurin da da dama amma a lokacin da ba da dama wannan shi ne da ka rike sallah bayan su ne ka biyar duka bayan su sallar juma'a duka bayan su amma wani ke zama ko shi kanka a daki a ga arna ne ke sallaka a gida ta wannan ba sunna bane kan matsayi zamanin cewa sunna kake ko ba mara yake wannan ijtihadi ne da malamai suka yi akan magana akan ce in akwai yadda zai yi yayin sallah bayan albar mutumin kwarai to shi in kai babu yadda zai iya yiwa ku lura da sallar juma'a da sallar jam'i da ake faɗa da wasu kenan babu inda aka ba shi lafisin ya kunshe kai shi a ɗaki ya yi sa babu kawai sun yi da in ka tabbatar ba zato ba abin nan wanda ya ga kafirci bayahan a fili ba zato ba har ka ce ina zato ai ɗazuna ba an huce da wata kazana kana ce da sai shi an kowa kuma yana ce ko wai yana ce da san kazan nan ne ya ce ya ce yi shi an kowa wannan ma'ana ke yana ce jingina mishi ne zai wuce ya bari komai ya bayyana a fili ya ce sai mutum in ya ga kafirci kafircin a fili ƙarara ba ta da wanda ba wani tarihi ba ya ce to in ba wanda ba ka ba ai ya kafarta ai kaza kaza ga ai ya an tsinta wannan bane ka ba shi hanzari har shi ya kafatar da kanshi har shi ya fitar da kanshi amma bid'a kan yana na kan bid'a inda za ka samu wanda yake ahlus sunna za ka za fasa bin shi amma tun da babu za ka jira a bayan shi za ka sallar jami'i bayan sa amma sai ga mutum ya yi tafiya har yanzu ya dawo ba da sallar jami'i ya mutum ya tafiya har yanzu ya dawo ba da sallar juma'a juma'a ko ku duk sun wuce mishi ko yana tafiya kafin ya ƙara kafin ya ƙara kama sallacin su juma'a za ta wuce in ya gane sana farin zai samu azhar an ko abubuwa da duk su rikici kula kula wannan ta wannan kenan wani ko a'a duk ma ba wannan bane shi masallacin da yake sallah ana yin sallah ne wasu kila ana yin sallah ne da wuri da zaran bai samu sallah a wannan masallacin ba sai kuma gobe A azhar ya fi kowa lalace lalacewa kenan kuma shi da kyau misalin masallacin da yake sallah ana sallah ne karfe ko dai saura ko bayan karfe ɗaya sai zama da bai yi masallacin sai bai samu masallar ba kaga abin da zai akwai wasu masallatan masulla ko shi da ake farko ba sai ya zuba ya ga eh, daga nan lokacin daga yanzu zai iya samun masallaci ka zai wuri kaza wuri kaza na sunna kenan sai ya kama hanya zuwa wannan masallacin sai mataki na gaba inda zai iya yi ya samu wani masallaci na sunna ba har yanzu ba ya lafiya yayi azhar ba sai ya koma masallacin duba da ake karbe biyu ko biyu da rabi zai sallar juma'a shi shi da babu lafiya na cewa wai ya sallar azhar sai sati ne zai sallar juma'a babu wannan magana kwata kwata ko da sallar juma'a za ta kai karfe biyu da rabi dole ne ka tsaya ka saurara ka Allah haka tabbata mun ci mun ga wannan karatun ne na قال رحمه الله ولا ننزل أحدا من جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى ما يقول ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار da ɗaya ba ma tsogunar ba ma jefa wani ɗaya daga cikinsu ta wani kima da a can biyu Allah babbar Allah da fajir kun gane ko shi ya fara haka da biyu ya fara aljanna Allah da wuta ita yake wala ne nazzalu ahadan min ba ma je ka tsere da cikin su jannatan cewa wani dan aljanna ne saboda salahiyarsa hakan nan wala naran ba ma cewa wani dan wuta ne saboda ba mutumin kware bane ai wani zara ce ne saboda ne ai na ke kai shi babu ruwanka hukunci wanda ya rataye kansa haka za ka fara za ka ce a rasa ya ce duk wanda ya rataye kansa ko duk wanda ya taka ma shi wuka ko duk wanda ya ibugida ya afa ranar alkiyama zai dinga magaji a nama yana tsarawa da wannan wukar yana cika ma jikinsa haka za ka fara amma cewa wani da ya cika ma shi wuka ko wani da ya faɗi daga kan gada wajen an ɓata mere ko wani da yake nema wani ya kasa shi ko rinka tsawo da yake na bai samu ba ko dai wani abu ne ya ci tsara gudu ya fada ya zo ya mutu kace kuma yana na cikin jahannama ba dora maka ba dole shi ne kiyaye al-hukmu ala al-umum da al-hukmu ala al-muayyan al-hukmu ala al-umum shine duk wanda ya aikata abu kaza hukuncin shi kaza ne amma wane hukuncin shi kaza ne yanzu yana wata ko yana aljanna alhalin yana da wani abu na imani mu ruwanka mun gane wannan da kai wannan ita ce sunna babu ruwanka akan wannan muka ce wala ne nazzil ahadin min jannatan wala nara ba za mu ce da wani dan aljanna bane wai dan mutumin kware ne ai an yi gurme da awa ai an yi jinabi da shi ai an yi kaza amma ba kyauta ta mushi zato haka ma lazara da rasul na baya kai wala muna ce ta mushi zato wala nara haka nan ba za mu ce wani dan wata bane a ce kai wani ka to rahama da ta ubangiji ya Allah kai ne rahama shi kenan ko da baki kyau amma da yadda za ta ce za a ɗan mutum muddin ba a kan kafirci mutu ba shi ba kan kafirci ya mutu har da shakkun cewa ɗan mutum don shakkun ma zai zama da shakkun cikin wuta ɗin yawa har ne da mutu kawai ɗan mutum ne kawai ana can cikin nan. wala na a ranar da kufri ba za mu shaida musu mu ce su ba ne. wala bi shirki haka nan ba za mu ce shi shirki bane wala bi nifaq ba za mu ce wani munafiki bane ma'ana munafikin da ya fitar da shi daga musulunci ma lam yazhar min shay'in min zalik muddin wani abu daga cikin wadancan ukun bai bayyana ba ne wadancan ukun al-kufr da ashirku da an-nifaq muddin bai bayyana ba to mun ba wani munafiki ba da mu ai munafiki ne a kai saura ji daga bakin shi mana sai dai a nan ayyuka kuma da mutunci da a yanzu mutum ya bar wa shi, ya ba ya je ya samu wa kanshi dama da zamu mummunan zato ba mu kiyaye da wannan ba a yarda mutane kiyaye mutum mummunan zato ba shi kuma ba a yarda ya buɗe ƙofar da za a yi mummunan zato ba misali mutum ne shi da shan giya yake ba amma abokanan shi a wurin aiki ina ne ina ne suna son giya ko da ka sai yana kasu aka ga kan teburin giya su ya ga mishi giya shi ya kawo mishi ko cola kaga yake a za ka ce ka gan shi a teburin giya ba yawa da kwalba a gaban shi ko da kuma ya ga gele ne ya ga wannan gasar da aka yi ne shi ya ga makonci shi ya ga makonci ما لم يظهر منه شيء من ذلك مد ولا أبو ذوك زنب أكاكا ونظر سرائرهم إلى الله تعالى من أبرا أبن ذوك سر سوء الله مأوكا تركي domin mu an umarce mu da mu hukunci akan abin da yake zahiri kawai shi kuma kowa kowa Allah ta'ala asiri duk wanda asirin shi bai tuni ba sai ka tona asiri duk abin da ka gani sai ka da Allah ta'ala ya shirye da shi in abin da ya shafe ka ne sai ka ja baya in halin ka ne zai bayyana ga kowa in dai halin ka ne zai bayyana ga kowa amma ba abin da ya shafi su kowa wato wannan karatu dole mu fahimci yau da sunna take ina da maimaitawa sunnar ita take jan mu ba mu muke janta ba ba inda muke yi ne ba sunna yake ba a inda kai ne nan sunna take nan muke wanda dole mutum ya hatara sosai da sosai shaidawa mutum da aljanna kamar da bayani ya gabata alhalin shi ba annabi an kaga annabi ke tsaya ta ce annabi rabbi an aljanna ka ce annabi shi ai dan aljanna ne duk ayin ke kenan daga ce annabi hudu dan aljanna ne annabi salih dan aljanna wannan ke tsaya ta faɗa wannan magana balle ɗin ne da gudunta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in dai ke kasa kasa ga za a shiga ba sai ya zo ya buɗe ta ko da an ɗari mutum dubu saba'in a cikin wata jariya da mutum yana za a shiga Allah ya Allah ta lafiya duk da da magana ya ji ina ran ina za ki so da nan ne saboda haka annabawa na shirya musu da aljanna waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su certificate su tun da zaman duniya yace Abu Bakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil duk da sunayensu kowanne su za ka kira su ka ce shi dan aljanna sauran sahabbai kuma za ka ce sahabbai baki ɗaya su dan aljanna wannan shi ne karatu amma mutum ya tauka shi kafa yana rabawa wani zai ba shi aljanna wani ba zai kai cikin cutar shi ba wannan ba har wannan biya zama wani kiran manci ne kuma wala na ولا رسيت على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا wala ندعو alaihi wala نلجئ yadan wa طاعتهم وما طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة karatun da ya dangana ka bana ba da gabi su gane da daga mana yake ya lana rasaita ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ma ganin mu ahalin sunna yana gaira ki da ahalin sunna ba ma ganin halacci bai halarta ba a zare da wani mutum ɗaya daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta koji a tunda ne kai bai halarta ba a tunda da wani kai bai halarta ba a yaƙi wani mutum guda sawa'un talaka ne ko sawa'un talaka ne kai shugaba ya ake tarkibin mutalaka ana cewa talaka da shugaba ana cewa talaka kuma da kuɗi yawa sai talaka ne ko mai kudi talaka ne ko shugaba bai halatta a kashe kowane mutum ba annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare cewa yi la yashillu damu mur'in muslimin yashhadu anni rasulullah illa bi ida salaf السيد الظالم والنفس بالنفس والتارك لدينه على فرق الجماعة يقول لا يحل دم امرئ مسلم bai halatta ba tsarkar da jinin mutum musulmi bai halatta zubar da jinin mutum musulmi ba illa ya shahadu Allah ilaha illallah da ya kai da cewa lalle ba abin bauta da cancanta sai Allah wa anni rasulullah ya kai da cewa ni kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai halatta a kashe shi ne illa bi ibada salat sai dan abubuwa uku kowane ɗaya na sa ma sanadiyar na a kashe shi balle kuma duka su haɗu na farko a kai bisani mutumin da ya yi aure aure ingantacce tsaftataccen aure ya tara da matar sannan kuma zai yi zina wannan hukuncin shi a kashe shi don in ba a kashe shi ba to zai dara matan duniya da baki ɗinsu ko matar da ce aure ko auren tsaftatacce mijinta da iya wadatar da ita ba ta fara bin maza to wannan za ta lalata al'umma ne baki daya maganin su ne a cire su a cikin al'umma a aji su gibe a fitar da su ba ka ganin idan idan ciwo ya kama jikin mutum sai da ji likitoci suna cewa ai maza a zaƙa hannu zuwa wuri kaza da in ba haka ba zai ƙarfi zuwa jikin gaba ɗaya sai ga maza an datsa wurin ba a tsere da ne da sauran gangan jiki to wannan yana cikin jahiliyar jahala jahiliyar waɗanda ba su gane ba suke aibanta musulunci mutumin da yake da cutar HIV na farko tun da an kashe shi ba za ta zo da HIV za ta zo ta dinga bumbuke da kisan take yanzu ba za ta kashe ba adadin waɗanda HIV ta kashe da adadin waɗanda aka kashe su ta hanyar wannan hadisi waɗanda suka fi yawa su suka da ma ba taɓa haɗawa ba yanzu haka ka kawo adadin waɗanda ka karanta a tarihi tun daga farko har zuwa yau ɗan nan ka kawo dozin biyu ka kawo dozin ɗaya ka kawo da dogo zai ma aiki ka kawo mutum shi da kenan galibin su zuwa suke su faɗa da bakin su so domin shaidar shaidar tana da tsanani kafin mutum ya kawo galibin zuwa suke suke faɗa amma da suka jahilci addini ba su gane musulunci ba an ɗauke su haya suna lalata addinin su tsirabin musulunci wanda ke barnar da hiv ta yi yanzu a cikin al'umma ba karamar barnar ce ba kuma take yi na biyu wannan su bin nafs da wanda ya kashe rai duk wanda ya kashe rai kisa na danganci ainihin kashe shi a kashe shi kawai da yadda haka da kuma zai zama mai kan mutuwa da wajibi zai da kashe mutane ne kawai na duk mutumin da ya san ya ɗauko gariyo ko ɗauko garandami ko ɗauko itaka ko ɗauko mashi ko ɗauko lauje da ko duk wani abin da ake ta'addanci da shi ko da ko bindiga ya san yana harba za a harba shi za a ga yana da ita Allah ba za a ga yana da ita to wannan kaga haka ake tsere da rayuwa ke da ku fiki sasu haya amma da zaman mutum ya kashe a ce wai ba za a kashe shi ba wai kare haƙƙin bil adama dan adam ne shi wanda aka kashe hazina ne ai yadda yake ya ɗanɗani mutuwa shi ne ya ɗanɗane ta shi kenan a ce ƙara Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisas bil qatl al-hurr bil hurr wal abd bil abd bayan shi abin da wasu ne yan sanda kenan zai karanta bayan an gama yanke hukunci ko ta yanke hukunci yace ni qawli ta'ala wa katabna alayhi fiha anna an-nafsa bin nafs wal 'ayna bil 'ayn وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس ايش كده نمبر sai kowa ya shiga cikin tattayinsa amma mutane su ci mutane su kisa a ce za a fitar da su za a yi kaza za a yi kaza in suka iya waɗannan hatta wanda ya ɗauke su taba ya biya su ranar da suka kware sai su za su dawo wannan kuma kowa ya ce da irin waɗannan abubuwa Allah ya sauke wa tariku lidinihi da wanda ya bar addinin sa a addinin musulunci la yakra fi din ba a tayi ga shiga ba amma ko ba jami'a siyasa ba Allah ka ba mutum da yarda nan sai tsauri ne kamar jami'a a an ka shiga ba fita ba kuma da nika ba ce to wannan da riga sai an shiga ake fita duk waɗanda kuma sai an shiga fita su ba duk yi irin da an shiga ba fita daga rayuwa suka fito sai ka fita su Allah da duk sun da an shiga ba kuma suka shiga suka fice ko sai kafa tasu kuma suka ce kafin shi ba ba da kiji ne sun ci bata wani wannan shi ne amma musulunci da yake kira fitte ba za a ci da sai ku shiga ba amma kuma ka shiga ba ta dan ba ga ne da majalisun siyasa kenan yau kana wannan gobe kana wannan shi ne ya tarihi waɗannan su ne kawai da jinin shi halatta yasa ma amma da ce wala ma rasita ala ahad muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi sayf sai kai wanda hukku ko ko ya zama wajibi a kansa ya zama wajibi a fille mishi kai shi kana sai a fille mishi kai hakan nan al-muharaba wanda suke yaki an fashi kenan إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال كافر هذا غرفان بس كوي أكرم تامس آية كوي شيكينا كلها شيكينا ولا شيء أبن بيزا مدى الأمة لا فيها ولا نرى الخروج على أئمتنا أكيد هذا السنة والجماعة ولا نرى الخروج بما ظنين بطولاتك على أئمتنا غشوا زمننا بولاة أمورنا دمجد الأمر وإن جاري كودا سنة ذلك شنو معنى وإن جاري كودا سنة ذلك جارة وجور جابر كنا شنو فتار كنا wa in jaru ko da su zalunci wala mad'u alaikum ba ma kina musu wala nan ji da yadda a ba'ati ba ma za mu hannun mu ce ba mu ba su wala ra ba'ata min ba'ati Allah a wa da fariba muna ganin yi musu biyayya yana cikin yi Allah ta'ala biyayya da yake ya ayyuhallazina amanu wa atu'u ko wa atu'u rasulahu وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فريضة واجب منه ما لم يأمر بالمعصية مدن بالمدن أصاب مع الله وندعو لهم منا مس أدوار فاتن الهيد كثيرا ندعو لهم بندعو عليهم ندعو عليهم إلى مشي ندعو لهم أدوار الجارة وندعو لهم بالصلاح منا مس أدوار الله وجارة ba shi ba wal mu'afa muna minka addu'ar Allah ya tsara masa lafiya واجب ولا يجب يقول أهل السنة والجماعة وبكل راء ولا أبنبه أبنبه من وراء درس الفرقود مثل جرى من يوم wannan ko yana cikin abin da yasa hanyar yanzu da ake magana a ahalin sunna ake so a danka a mutum zuban kuwa ina ga gaba saboda karanta duka su a fili yake su rana a rana suke a cikin ido kullu suke kallon mutum a gidan su filla filla suke dalla dalla sun san yadda suke zama da kowa kuma yadda ake zama da shugabanni akwai da ake zama da shugabanni yadda ake zama da yan bid'a wanda bid'a ba ta kafartar da su ba akwai da ake zama wanda bid'a ta kafartar da su to kuma sun zama kamar ya kanta wa kaddafa ne bilkufri ko in gaba sanar sun yi cikin ke da ahlus sunna wal jama'a duk da cewa da yace wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina sune shugabannin waɗanda suke da'awar musulunci suke jin musulunci suke ma'aiki kuma su musulmai ne inda daga ko musulmai ne kuma suna jin musulunci suke ba aiki to waɗanda musulmi ne amma ba jin musulunci suke ba aiki ba har ne kuma suna suna musulmai kenan sabanin waɗanda a nan ya samu a shekara goma sha uku shi ta farko a ka'aba a makka su arna ne ba musulmai ne ba kuma gajin musulunci kun shi suke ba aiki amma lokacin ke yanzu musulmai ne amma ba na jin musulunci suke na aiki to ina ga wanda yake musulmi ne kuma na jin musulunci suke na aiki iyayensa in dai abin da zai iya yi ne zuwa musulunci kun yi rubutu mana kowanne da aka ce kowa ya bayani zai ce da wani da wani yana jin shi musulmi ne amma da musulunci yake na aiki ba amma wani kan yana jin shi musulmi ne kuma yana ma musulunci aiki haka na ga an kasanta su to kenan za a musulunci duk akwai inda ya wajabta mana akwai inda za a yi zaman lafiya da kowa da kowa wai ne ne amfanin fito na fito da shugabanni shekul islam ibn taymiya ya ce a duniyar tarihi ba a taɓa yi da amsu sa kuma ka kawo tawaye da aka yi za ka ci nasara kai ina ka kuma ke ka kawo wani tawaye da aka yi wani kuruji da aka yi da aka ci nasara ɗaya ka kawo wani tawaye da aka yi da me ya biyo bayansa duk zalunci alfalamai duk zalunci shugabanni zama zama rana ɗaya babu shugaba ba ƙaramin bala'i ba ne na sha bayan misali kuma na bani misali daga ranar da a ranar da hukuma ta ce ta janye hannunta a tsohuwar kasuwa ba ita ba wannan ta cire wannan babban jirgin ne ta ɗauke kun shiru da ya kasance a wannan ranar kashi da ce da aka dangaye kamar mutum ya tsaya tsayin daka shi yana nan yaran shi suna nan an cire abin nan rufin shago an yi ne an yi mai yanzu ya kira ne dare ya kuma suka sare musu ɗin suka sare mishi ya biya su kuma sun tsace kun shi mun to an kai kana yanzu da ba a yi raki duk zalincin da ake ganin sabbin ya yi kun yi rubuta ko to da shugabancin sabbin da abin da ke faruwa yanzu yin shekara wajen goma sha ma na yake ba za a haɗa ba duk ta'addancin da gaddafi da gaddafi ya yi ta'addanci ba a magana ta'addancin ba gaddafi ya yi ta'addanci abin da ke faruwa yanzu ba ka haɓara da shi a mutum da ke faruwa yanzu yanzu ba ce gargarar an yi doka ta wucin daji cewa duk wanda aka ji shi yana ambaton tawawa irin gaddafi hukuncin ɗaurare da rai ne ake ya ji gargarar kwamandojin da suka jagoranci talaye din ba sai kammala talaye ba su ajiye makamai ba kowa inda ya zama kwamanda sai ya zama shugaba a wurin in an ba shi ya dan sako-sako in ba ba shi ba ya ɗaga bindiga haka ake kai yanzu makamai ne gaba ɗaya sun za sun zaɓi a yankin afirka ta arewa sau nawa ana ta tarin rika da ministocin harkokin yanzu da ina ne a kai da za a magance yaɗuwar makamai kuriji ne yake haifarwa ka duba duniyar tarihi ta waye ce na fito da shugabannin ne yake haifarwa ka duba tarihi sosai da sosai ya taɓa haifar da ɗaya mai ido eh wannan ba yana ba su lafifin zalunci ba ne zalunci a'a haka Allah ta'ala zai tuno waɗansu azzaluman kuma su kifar da su wanda zalika min al-mutawada zalimina ba'dan bima kanu yaktubun haka Allah ta'ala zai hakka wasu azzaluman su ma su kifar da su shikenan kawai an yi wannan magana da ake bayan ana magana ne ana ba su lafifin azzaluman su ci da zalunci yadda suke ba su dai mabiya ake yawa magana ga yadda za su zauna da su kuma ranar alkiyama sai sun yi bayanin duk abin da suka zalunci mutane ka ku sai ranar alkiyama ba magana dala ba magana naira ba magana pound ba magana kaza ba magana kaza kun fahimci wannan da kai yanzu wajibin da yake a kan ta a kalla ke musu abu ya Allah Allah ka zara mana su ba shi ne ya kalla ne da kake a ciki amma kana jin tsoron kada kai a bayyana jama'a ce an ba mu kaci to kai a ɗakin mana bayan bayan abin da kai to amma abin mamaki sai ne mutane da suke yadda suke bi a ba su kujeru umara da hajji amma kuma sun ka rasa hanyar da za su bi su je su samu shugabanni su musu nasiha to ba zai ba قال رحمه الله عز وجل ولا نلجئ يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمر بالعصية مدن بك أمر ندا صابوا مدن بك أمر ندا صابوا ده كلام سنة in ko suka yi wani sabo babu kai babu su babu kai babu wannan saban ni harka suka yi harkar ka wa na da wala bi salah muna musu addu'a Allah ya gyara su wal mu'afa Allah ya ba su lafiya Allah ya tsare su من ذلك آمين ليه ترى ما تشوف أنت لكن تكون موضوع يا نبي قال رحمه الله عز وجل ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة أه. ما لا في ما لا في السنة والجماعة ما لا في السنة من في الجماعة أبدي أنا كنا السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة من تفرق من ذا الله صلى الله عليه وسلم يعني ما في طريقة أما تمن ذا الله صلى الله عليه وسلم الجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون والتابعون بإحسان سنة الصحابي بتابعين استبيعوا بيانسوا بدوة ذكر بيانسوا بإحسان تاوى سنة أجل ترى أهل السنة والجماعة والبيت الولي زي يتعشي أهل السنة لا أمر زي الجماعة وإن كان زي يتعشي أهل السنة لا عند اسمه وسو يتعشي مدشة بالعبادة شوي أنا الذي يتعشي أهل السنة ما يجب أن يتعشي أهل السنة إنه من أجل كانت السنة ai ba zai faɗi wannan ba akwai da aka ce to yadda yasa da ya kammala karatun mu ba mai sai da sa bukhari ba da yasa da ya sa muslim ba da yasa da ya sa abu daura ba da yasa da ya sa tirmidhi ba sai da ko asabi jami'ul usul قال رحمه الله عز وجل ونتبع السنة والجماعة ونتبع السنة ملازم السنة والجماعة باء صحابي ونجتنب الشذوذ muna nisantar kaɗaituwa duk abin da zai sa abu kaza ya zama mun wari mu muke da fahimtar iri kaza mu muke da abin iri kaza mu mu kaɗai muna nisantar shi in kun da kuma wannan ba tsaron bala'i ya janyo ma ƙasar nan ba abin yana babban da kai ce a ce a cikin mutum goma malamai a cikin mutum ashirin a cikin mutum ɗari a cikin mutum dubu a cikin mutum ɗaya ko uku biyu ko uku uku a ce ku kaɗai zai fara addini iri kaza kuma da kira ina cewa na jikin mutum shigo muna nisanta duk abin da zai sa mutane abin nan a samu kaɗaituwa wani khilaf muna nisanta duk abin da zai kawo saɓani duk abin da zai sa zai zama saɓani muna nisanta shi wal fauqa duk abin da zai kawo rabuwa muna nisanta kuma ba wai saɓanin ne ba yi ba amma abubuwan da malamin faɗa yanzu nan hanyoyi ne mai abubuwa ne da in an bi su za su kawo haɗin kai ko za su kawo rabuwar kai eh? za su kawo haɗuwar kai tsiraka duk abin da kai ke gani zai tara kan mutane zai raba kan mutane to sai ka haƙura da shi ka lura ba a tabbatar da sunna ko lokacin da aka zo ta sunna aka ji barke mutum abin da mutane suke yi sunna ne to ko da ba karanto wata sunna sai ke wannan suna ke ke kare shi ke nan kawai makwabin da za ta zama kana tun karatun karantar da su wannan abin na biyu sunna ne sai karantar da su wani abin kuma da wannan ba yanzu an samu ranar lokaci ko a samu ba an samu a sau biyu za ka dinga ganin abubuwa da du'as da limamai da ɗalibai da kowa da kowa za ka da zarar mutum ya kashe gano ya gano wata matsala da ake saɓani a kanta ko za a a safiyar tsari wannan abin zai kusa kwanta ya ai yana da zuri yana da kaza yana da kaza yana da kaza haka ne ga ba furin wannan ko zan cika ki da ahlus sunna wal jamaa mu wannan in aka tashi buga misali kowa zai zai buga misali iri daban-daban mana tambaya a tasowar sallata rayu na wake raka na wake eh goma in an raka a goma sai a shafa irin wuce nawa nawa sha uku duka wannan haɗa ne kenan sha uku kaga wannan wannan da hadisin da yake sha ɗaya da abin da hadisin da yake sha uku duk ya tabbatar da wannan cikakkiyar riwaya ce ta goma sha uku ya ake yi ta sai a raka biyu a yi sallama sai a raka biyu a yi sallama sai a raka biyu a yi sallama bayan an yi sallama biyar an kammala raka mai kenan goma sannan sai a tashi kuma a yi shaka yi raka biyu sai a miƙa kayan rukuni raka da sai kuma ya koma gidansa wannan sunna ne ko ba sunna ba sunna ce to sai da ya karanta hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallama ta ce Annabi sallama yayi sallah yayi sallah raka'a hudu raka'a raka'a hudu kare ka tambayi kawo su sai da raka'a hudu sai sake kawo raka'a hudu suka zama nawa kenan takwas shi kenan sai ka zo ka tara mutane a masallaci sai ka mai da tarawih da raka'a ma takwas sai mutum ya raka'a hudu ya sake kawo ya wuce mai wannan na wata hadisi na Aisha ne yana da ayyukan cikin gida ne Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne a cikin gida ba tare da jama'a ba kenan in za ka yi wannan wannan ayyukan da ne za ka yi maimakon yanzu ka ɗauki dogon lokaci kana ta turancin karantar da mutane a ya tabbata a suna ya tabbata kaza ya tabbata kaza sai ya karantar da su abin da yake ba su sani ba wannan kuma suke zai da aiki da shi wani ba zai zama wani abin nan ba amma yanzu ka je ka dawo da tattarawi raka'a raka'a takwas kuma ka ce ayi kaza ayi kaza sai wani ya ce shi abu ma biya rasa tara kansa da an ce ayi kaza da an ce ayi kaza wani kuma abubuwa ne da yake shagan ɗalibai ilimi yake shagan limamai da du'a haka ne ina gaba ne haka ne haka nan za ka ji da misalai akan abubuwa da dama yanzu na kan da shi da isti'aga ya ake ta ta zamani ta zamani ta zamani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إذا قلنا تتزامن كل يجب أكيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بدل ما تصمي بدل ما تصمي kan ce wani mutum ko wani kana wani kuce a ba zama an ce duk abin da muke yi sun ce ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ما أتى في النحل مصر وإن كذب لربك تنزيها فلست مزهلا فلست مزهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يجد صار هذا النقل لك مجملا وفي مقال في الأصول القرآن إن جمع الشاطبي رحمه الله عز وجل لكن نفس الاستعادة شين أبن في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا كل ما يثبت yana ta san miran da sun tabbata a wanda su gaba kai labari ba ana magana ne ran da jiki tare shi da yin mulazaman al'aula kenan kuma da zan ce a ƙungiyar lamu da shaifanar rajim babu wanda zai ce maka ko da sauran sun tabbata babu wanda zai ce maka ka zo da sana'a yanzu ba sai ka zo ka dauki lokaci kana turancin tabbatarwa da mutane wannan baka ce a shi na sunan inda wannan ya tabbata yi musu wannan kuma sai ka yi a فهذا يتبع ويجب في هذا لا تدعو ذلك أبو بوا ما اشتار من وعقا ولا والله في المجال لا أريد أن أكيد من يترى سوى سوى أريبيا أقلت سوى أريبيا إن بيتنا دونا بعد يد ذلك كراتين صلى بروا بنا تحصوا بروا يحصوا لك صلى قرر ما أنت أقول أقول في بيت القرآن الكريم ودراسات الإسلامية tafarki na qur'ani ana ake karanta shekara hudu ana karanta da kira'o'i goma riwayoyi ashirin kuma da ke so kira'a goma riwaya ashirin ana yin digirin farko a kan wannan ana yin digiri na biyu a kan wannan ana yin digirin digirgir a kan wannan sun san da wannan hukuma ce ta buɗe amma in dai za ka yi sallah a masallaci ko da a masallacin jami'a za ka yi kuma rasu ban ga masallacin jami'a a tara ma'aikata da kowa da kowa da ruwa su za ka yi in kawo kayi da ruwayar shi ko da ruwayar talib ko da bazzi ko da kundul ko da abul harif ko da khalaf ko da khallad ko da ku ku ne yan kulliya dan ne dan kada a raba kan mutane wannan shi ne ka'ida dan kada a raba kan mutane da waɗannan mutane haka suka iya kuma ya hamsin ya ce ingantacciya wa hamsin wa bil itikani kana musaddara shi kenan kawai ina fata muku yake wannan da kyau to amma da zara mutum ya fara wutar yawo yana da tana da shi kai sai ga jini kai ya fara ban yake ji alaƙi ba kai yana tafiyar riwayoyi yanzu kika limamin baki da imamu sai ne kuma yake a wutar yawo sai da zai kira ta kira sa da shi ne ba ta haka ake yi duk abin da zai iya kawo sa'insa zai iya kawo kaza zai iya kawo kaza ta shi ake yi to wannan tambaye in muka gama wannan in muka je ko kun salar takalmi fa ya iya jabar ya halatta kuka ku salar takalmi ya halatta shi ke nan kuma mutane sun gina masallacin su sun samu gaba sai ka shigo kawai da takalmin ka samu san eh ka zo da awa shi ni wani zai ɗauke ka iya zarafi Allah wato ina son mu fahimci akwai al'aham al'aham duk waɗannan sun tabbata to amma da kullum maƙalin maƙal malam ta yana tsaro ya ce yau wa nattabi sunnah wal jama'a wa najtanibu shuhud wal khilaf wa bala wal furqa duk abin da ake sabani muddin akwai hanyar da za a hada kan mutane a hada a daidai nan zan karanta زن كانت مغانا الشارع بن فوزان مغانا فوزان أبدو أنا أنا اللي كان شر السنة من تبقى كانت شأنا كل اللي يتوقع من تبقى كانت شأنا إمام البرد حرميته تشوى الله تعالى يجب أن شرقها يتشوى التكبير على الجنائز بأربع وهو قول مالك مالك بن أنس وسفيان الثوري والحكم بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي والتكبير على الجنائز أربع كبر بني لأيكي مسلا الجنائز كبر بني هدني وهو قول مالك بن عنف لما الكشيني مجال مالك بن عنف إمام الأئمة إمام دار الكبرى عالم المدينة هنا وصيانة الثوري لما مجال أجي تصيانة ثوري مثل ما يجينا والحسن بن صالح ده حسن بن صالح مجال أتنى مثل ما وعمر بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل زي الفوق هاي بالذكة معلمين بنا سكينة وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الله صلى الله عليه وسلم ولما قال الإمام البرد حديثنا في إمام الفلسان تشيوا هذه مسألة فرعية ولما مثلا ريشن شيء ترى في أصول الأكيدة لكن ذكرها هنا للخلاف فيها أبدا يسأل ما يسأل يسأل أنا بنسى أقل مكيشكي والمبين السنة في ذلك بل بين كرته من الله صلى الله عليه وسلم أكهكا لأن الكتاب اسمه شر السنة بمسؤول الكتاب سنة شر السنة والمشهور عند أهل السنة والجماعة والأئمة أظن ده شهرة غير أهل السنة والجماعة دمني من لمي أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات أكبر بأن أكبر جنازة الجنازة كبر بريد كما في الحديث الصحيح عليه هو حديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاه الغائب وكبر عليه اربعه لما قال صلى الله عليه وسلم يا ان النجاشي صلى الجنائزه صلاه الغائب وين بيتك شيء نجاشي ابن بايانا اتاني شيء شيء ما حبش شيء كبيره مدينه وكبر عليه اربعه يكبر إيه <laughs> بني ما لك فوزان او تعرف ما لك yace wa al ahadisi ala arba mafi yawancin hadisai da aka rawaito sun rawaito kabarbari hudu ne fi ba'dhu az-ziyaratu khamsun aw akthar a wasu hadisin za ga an ce an samu karin kabbara biyar ko sama da biyar ma'ana biyar ko bakwai ko sama da haka lakin alladhi ajma alaihi al abinda musulmai suka ijima'i akai wa huwa arba shi ne kadar bari na hudu kenan da wanda yake hudu da wanda yake biyar da wanda yake shida da wanda yake bakwai duk sun yi jima'i akan ma akan hudu wa ma zada ana fa mahallu khilaf abin da ya karu akan biyar to an yi sabani ina ka tambaye ki wannan abin da ya karu akan gabbara biyar an yi sabani akan wannan to yanzu tunda an yi sabani ne matsayin akan akan magana da malam fara Eh? za a sa can kan mai kenan kan hudu kenan ma da yake wani musulmi la yau abu da mukhilafi mutum musulmi ba zai tafi don da neman sabani ba wa yake rukun mujma alaihi ya ba abin da aka yi jima'i kan shi wani wal a alaihi aka yi a kan shi wani yushbishu a nas ya dinga likitar da mutane khususan a'immatul masajid musamman limamai a masallatai la yushawishuna ala nas kada ku dinga rikitar da mutane da annan nasa ma ta bi ziyarata ala arba don mutane ba su saba kari akan kadar bari hudu ba sai idan arata an taf'ala wa taf'ala bi nafsik in kana so ka yi kai a karantar kamar kuma da so kana da nafsi ka bara ma hudu kana mamu sai ka biyar shida bakwai wala tushir bishu ala nasi bai halatta kai كان كي ركتك بمتعني با وتأكلهم بالأقوال الشاذة ولو أبن ما له فرع يقول ونتبع السنة ونجتنب الشذوذ سيدنا ما له من لفظه يقول وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة برواية لا تسبعني أكنسو فهذا ليس من شأن طلبة العلم وأنا بقى في شأن أهل العلم طلبة العلم يؤلفون بين الناس طالب العلم يتنا بقرا هذا كلمة متانين wala yashawishuna alaihim ba sa kokarin rike kan mutane wa ya'maluna bima ajma alaihi suna yin aiki ne da abin da aka ijma a kansa wai ta kayyaduna bima suna takaituwa akan haka wa hadha huwa al-maqlub wannan ko shine abin da ake nema wa hadha huwa gharb al wannan ko shine manufar al-imam da Buhari da ya kawo wannan magana min irad al-arba dan ya kawo abin da yasa ya kawo kabarbari hudu li amma hiya al muttafaqu alaiha domin kabarbari hudu shine abin da ake ittifaqi akai fala yajibu alaiha fala yuzadu alaiha ba a kari akan haka wa shawu shi ala nas fi dalik a shawu shi mutane akan haka hadin da malai yake cewa wal fuqaha wa haka ba qala rasul sallallahu alaihi wasallam huwa qawlu kathir min al fuqaha yace wannan shine maganar manyan manyan malamai ta ba li sunnati rasul sallallahu alaihi wasallama fala yanbahi li talib al ilmi kuma yadda yake dinga mai da ɗaliban ilimi don su ne jari a cikin al'umma ni ce bai kamata daga ɗalibai ɗaliban ilimi an yi shan bishin alam nasi bai dinga shan da shayar mutane yana rikitar da su bai shan jefin an ne ya arifu an nan munaka kaulan a hadisan fi shahada kawai don masa akwai wata magana ko wani hadisi da ya nuna ƙari كان العلماء يعرفون الخلاف في المسائل ما لم يكن كفر كفر saɓani da cikin maganganu wala ya tuna jiza bi ma yashwish ala nas ba sa zuwa da abin da zai dinga rikitar da mutane wa ma yukhalifu ma jara alaihi amal abin da su zo da abin da ya saba ba abin da ake aiki a kai muna magana ne akan abin da mutane suke in ya tabbata a sunna amma da wanda ya tabbata ba nan kallon da ke aiki kuma kuke dole da aka cika aka dinga tsowa a jinsu ya kira na yawa amma wanda mutane suke a kai mutum ya tabbata a sunna sai a bar su a kai in kana son ka kara sai ka kara sai ka zo ka kara kai karan amma yanzu ne makon ka ɗauki dogon lokaci kana kare abin da ka faɗa ka ga wannan lokacin za ka ɗauki shi ne kana karantar da su wani abin da ba sani ba lokaci ne da kuma yana da ba wannan kuma ita ce sunna haka malam ya faɗa kuma kuma sai mun karanta wannan a shan sunna kuma ba mun sake mai ta shi ne dan malam ya ce wa nattabi'u as-sunnata wal jama'a wa najtanibu ash-shuhud wal khilaf muna mulkanta a shuhud da abin da zai ware ya kadai da mu wal khilaf da duk abin da yake sabani muka an mu sabani ta abu muka ga abin da mutanen mu suke akai ɗaya ne daga cikin sabanin da yake yana da ƙarfin dalili shi ke nan da mutanen akai to masail ne ijtihadiyya ni da nake da jawabi wani mazan da yake to amma fatin da muke da mutane suke akai mutum ya zama daidai yana da goyon baya na hadisai ingantattu mai na zama ɗauki wani lokacin ana mulmul sai a karanta da shi wani abu ba su sani ba sai a ɗaya haka ake ta in ba aka sani ta sallah muna guda wuri guda malam yace wani nuhibbu ahla al-adl wal amana wa nubghidu ahla al-jari wal khiyana wa yace wa nuhibbu ahla al-adl muna san duk waɗanda suke kwatanta adalci duk mutanen da suke kwatanta adalci ko a wacce kasa yake ko a wacce jiha yake ba ya sai a jihar ku ba mafi yana kwatanta adalci a cikin al'ummarsa yana kwatanta adalci a malantarsa yana kwatanta adalci a shugabancinsa yana kwatanta adalci cikin iyalinsa dan an ce adalci ko zalunci kar ka dauka sai gabanin kadai wani yayi kai ne ake su Allah ko in ka adalci yake yi wani yara za a fara a ba su kudin yawon sallah a bashi idan zai da zai kasa sai ku ce an ba wannan magana za ka haka kuwa za ta labari sai yi hibbu ahlul abu muna son dukkan masu azalci kaga wannan ko yana cikin kamar muhabba kenan da Allah ta'ala ya ce wal amana suke da amana muna son su kuma muna da Allah ta'ala ya tsaya su rike amana yanzu da shi da kyau muna kyama muna fashi ba ma son mutane da suke cin a zalimai duk da suke ne kuma son su yanzu da su a samun ai wajen da ya gama shine ka daɗe hanyar da za ka kai zuwa ga zalunci wani da waɗanda suke haɗintar mutane waɗannan mutanen da masu zalunci da masu haƙinci waɗannan za a san su masu adalci da masu rika amana waɗannan ana son su wani amana ana musu addu'a Allah ta'ala ya mana dangantakar da mu da su ke da a ganin saboda lokaci sai mu gasa aya anan ko subhanakallahumma bihamdika